بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو شباب هديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daya ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da biyar ga watan biyu shekara 2020 a wannan masallaci na dan fojiyo inda muke gabatar da darasi cikin littafin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna al-fitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba wannan shine darasi na tamanin a wannan ismi wanda ya faro magana akan sahabbai a wannan babi kuma turqun najati min alfitan shine darasi na goma sha ɗaya. muna shafi na ɗari biyu ko ɗari uku da talatin da hudu satin da ya wuce malam ya fara magana cewa muzahara da zanga-zanga abu ne wanda ya sabawa addinin musulunci ya kawo dalili na farko sannan ya ce asali na biyu annar rasula akhbara biyu ko bul annabi ya ba da labarin aukuwar zalunci min ba'adil wulat daga sashen shugabanni da za a samu wannan zaluncin da kake gani tun kafin ya faru na shugabanni da handuma da babakiri annabi ya ba da labarin tama cewa zai faru walam yushir ila hadhihi alwasila amma annabi bai shiryar da al'ummarsa zuwa ga wannan hanyar ba cewa idan kun samu shugabanni sun zama abin da suka zama to ku fito titi ku ta cikawa a fita da kura a gari faja'a shiyu na sai yan communist suka zo wa abadatu sulban da masu bauta ma ainihin wato kuros Haduna ilaihi shin yanzu su ne wanda za su shiryar da mu zuwa ga abin da ya dace shahu. wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkaka fahuwa sallallahu na yi tsallake kenan ko ilal wasilati kama fil hadisi sabiq kama ya yazo cikin hadisin da ya gabata wa gai da waninsa mimma fi ma'anahu wanda ke cikin ma'anarsa hiya khabarun wannan labari ne annabi ya bari cewa bi auku lakin nasiyahu aw ghafala anhu lakin sai dai nasiyahu ko dai mutum ya manta da wannan au lakin nasiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama au gafala an ko ka ce annabi ya manta ko ya rabkana? rafkana faja'a ashiyuna sai yan communism suka zo wa abadatu sulbana da masu botar kuros. fa haduna ilaihi shin yanzu sune ne waɗanda za su shiryar da mu zuwa ga abin da ya dace hashahu annabi ya tsarkaka sallallahu alaihi wasallama fa huwa la yakhfa alaihi shay'un min alkhair duk wani na abu alheri da ya kamata a ɗora al'umma a kai to annabi ya tsarkaka a ce wai ya manta ku ya rafkana daga wannan abu li'ummatihi ga al'ummarsa ba'ada an allamahu rabbuhu bayan Allah ya sanar da annabi wannan abu da haka shi yasa da ga annabi ya faɗi cewa dabba za a yi handuma za a yi babakire din kamar yadda inda muke ganin ana yi amma wannan hanyar ba ita ba ce ta warware matsalar musamman a najeriya an gwaggwada an gari an yi yajin aikin an yi zanga-zanga ba abin da ya rage ko kuwa to saboda haka ba zai warware matsalar ba shi yasa addinin musulunci kullum shi tsarin fatinta na Allah ya riga ya tsara yadda zai kuma ga yadda yake so a addinin ya rage maka naka ne ko ka tashi kai karatu ka san abin da addinin ya kunsa liya halika man halaka an bayyana tana nan ko kuma ka zauna da jahilci shi ma liya halika man halaka an bayyana tana nan wa ya haya man haya an bayyana shi ma tana nan da haka wannan tsarin wanda suka kawo shi na idan abu ya faru a fito a cika gari a ta zanga-zanga ba tsarin musulunci ba ne ba musulmai ba ne suka kawo shi an fahimta da haka kada wani wata matsala ta faru ya fice a fito a zanga-zanga ka amsa ne su dai da za su yi in za ka yi musu nasiha cewa ba kyau kai musu in ba za su ce ba ka kyale su je shi kayan su Allah ya bada sa shi kenan kawai wannan shi sannan kuma kullum mutane ba sa la'akari da menene kuma yake sa Allah madaukakin sarki ya jarrabi al'umma da irin wa'annan shugabanni Allah ya kiyaye an fahimta to ita ba kanta al'ummar tana da nata matsalolin in ka kalla abubuwan da suke faruwa kwanan nan a cikin kada an ce wannan uba ne yana amfani da 'ya'yansa wannan alƙali ne an ji an ɗauki hukunci an kai masa mutumin da yake mai ƙaramin ƙarfi eh maimakon idan an samu waɗanda suke suna da madafin iko a hannunsu an cuci mai ƙaramin ƙarfi kana da ƙarfi ka karɓo masa haƙƙinsa sai a ƙara taushi mai karamin ƙarfi kaga wannan sabo can abinda za ka ga a cikin irin jinsin dabbobi yake faruwa ba sai ka ga yanzu yana faruwa cikin jinsin mutane eh yanzu shekaran jiya da muka je Nijar muna maraɗi wani ya ce min ya siyo mu wani bawan Allah takalma na miliyan uku da wani abu ganin cewa shi ba ɗan Najeriya ba ne ɗan ne ɗan kasuwa ne ya ka haɗa kai da 'yan sanda aka ce wai wata ba nabdar a jikinsu Nabdar ba don Allah mai haɗa takalmi da nabda amma aka ce ba nabda a jikinsa aka je aka kulle shi aka ci mutuncin shi wani zai tsaya mai ya fito ya tafi ya ce ya yi Allah ya isa kuɗin shi kuma kana ganin Allah ba zai isa ba eh duk ba haka fa cuta ta mamaye rayuwar mutane duk yanzu ko ko ustazu ne yanzu kaga ya zo ya tsaya ce zai karɓi muku haƙƙinku ku tura shi gaba ka bari sai in ya tafi ya karɓo kakka yi shi wallahi ba ga sanan diwa yanzu suna tafiya ba da sunan za su karɓa hakkin mutane sai sun tafi sai ka gama su ma sun fi wa'incan na farkon lalacewa ba ana yi ba Allah ya shirye da mu a talisu na uku annal maslahata lallai maslaha fi hadhihi turuq a cikin wa'annan hanyoyin mulghatun shine yin watsi da wa'annan abubuwa li'anna rasula domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yarja ilaiha shi bai labe zuwa ga irin waɗannan hanyoyin ba ma a tawaffuli tare da cikan wasa'ilaha hanyoyin da ke nuna aikata hakan fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi wa qiyamul muqtada laha da kuma abin da ke tsero hukunta haka din iz hiya yayin da ita wannan tartakizu fi wasa'ilaha ala thawratil bashariyah wato tana kafuwa ne a cikin hanyoyinta kan ainihin wato zanga-zanga ta ɗan adam wa amma qiyamul laha amma abin da ke nuna cewa abin zai yi akwai kuma damar da ya kamata annabin ya jagoranci sahabbai su fito su cika titunan su zanga-zanga wali annahu sallallahu alaihi wasallam in ka ce ai yanzu zalunci ake sai mu ce maka ai shi ma annabi ya samu lokacin da an zalunce shi da shi da sahabbai wali annahu zulima huwa wa ashabu ma zulmi an zalunci annabi da sahabbai zalunci wanda ya kai makura wa uzzibu aka azabtar da su wa qutilu aka kakkashe su har sai da Allah ya ce falladina amanu wa ukhruju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu kaga an cutar da su akan hanyar Allah wa husiru aka tsare su fi shi'abi a cikin kware amiri salasa sanawati suna rayuwa a cikin wannan kwarin shekara uku la ta'amalu ma'ahun fi kalilin wala ba a mu'amala da annabi da sahabbai akan karamin abu ko babba hatta taraddad halatuhum kai har sai da halinsu na rayuwa ya canza almaishiya na rayuwa ila an ya bula ahaduhu har sai da ta kai ɗayansu yana iya yin fitsari ala da ba'irin bali akan wato fatar raƙumi wadda ta daɗe sun a ya akuduhu sannan ya ɗauki wannan fatan wa ya ya wanke shi biyu da iska ta danye ƙoƙarin na da ba'a da ju'ihi sashen yunwar da yake ji bai maggi ta hanyar tattauna wannan fatar ita ce abincin shi wa ukhriju aka fitar da sahabbai da nassin ƙur'ani cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an zalunce su Allah ne ka kusan duk wanda aka zalunce shi Allah da kanshi ce an zalunce shi ka san bai kamata kai shakka wajen zaluncin da aka mai ba wannan laha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyari. wanda aka fitar da su daga gidajensu wa da min watanihim aka fitar da su daga kasashen su ka taso a makka ka girma a nan baka san kowa ba a kore ka daga garin da ka taso wa muni uminar ruju'i aka hana su dawowa ilaihi zuwa garin bayan an kore su sun bar garin tsawon lokaci suka ce za su zo garin ba ma zama za su yi ba aikin hajji kawai za su yi su fita kuma aka ce ba za su shiga ba sai shi wa ibadati rabbihim da bautar su inda baiti wajen ɗakin sa shi yasa zamu ga Allah yake yas'alunaka an ash-shahr al-harami qitalun fihi Allah yake qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah eh abinda wayancan suka yi babba ne amma ku abinda kuke wa saddun an sabilillah kange mutane daga tafarkin Allah wa kufurun bihi kafir ma Allah wal masjidil masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah ce abinda kuka yafi girma a wajen Allah sannan wal fitnatu ashaddu min al qatl fitnar da kuke shirka da Allah da kuke tafi kisa sannan kama fi sulhul hudaybiyya kamar yadda aka yi a sulhul hudaybiyya ila ghairi zalika zuwa wani wannan kowa ya san abin da ya faru a sulhu hudaybiyya annabi dan makka ne a makka aka haife shi ya taso ya girma a garin sannan yana ji yana kallo aka kore shi a garin bayan an kashe wasu an azabtar da wasu an kwace musu dukiya kaga ba zalunci kake magana ba an musu kaga da sai annabi ya gayyato sahabbai a ta da kura a maka kullum a ta zanga zanga amma annabi bai ba sai yake cewa falamma lam ya'khudh an-nabi lokacin da annabi bai riko ba bi hadhihi wasila da wannan hanya dalla zalika ala annahu la alaqata laha bil maslahati al mursala wannan sai nuna cewa ba ta da alaka da abin da ake ce masa masalihul mursala a gidan malaman usulul fiqh الرابع نهض أنه عمل مستورد وأنه أيكني ديسام أصلي من الكفار بالكافرين وقد جاءت الشريعة شريعة بالنهي دنغني لهني أم موافقتهم dangane da dacewa da su fi hadihim a cikin shirye su fa kaifa yakuna aula bir rasuli to ya za a yi a ce wanda zai dace da su wajen koyi shine annabi wa ummatihi da kuma al'ummarsa man yatruku irshadahu wa yastarshidu bi hadil kuffar shine a ce mutum ya bar riko da karantarwa annabi ya riko da karantarwa su wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce laisa minna man amila bi sunnati ghayrina bai tare da mu wanda yi riko da karantar wadda ba karantarwa mu ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka zamu ga cewa guri ɗaya wanda Allah ya ce ai koyi da su din ko mutanen mu ba sai Allah ya faɗa cewa alladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wayannan kafiran da kuke gani Allah ya ce sashen su yana tsonar sashi idan ku ba ku zama haka ba to ta kun fitnatun fil ardi za ku ga fitina da ɓanna mai yawa a bayan ƙasa kuma ga nan muna kallo yanzu duk wata ƙasa da za a ruguza in dai ta musulmi ce sai kaga sai wasu musulmi sun ba da haɗin kai ake iya ruguza ta eh? amma ba ƙasar kafare da ka isa kana musulmi da ka yaƙe ta kafirai su baka goyon baka yaƙe ta baka yi saboda wallahi Allah ya kiyaye hada wannan kenan wa qad ja'at muhaqqiqina malamai masu ta haƙiƙi magana su ya zo min ahalil ilmi masu ma'abuta ilimi muttafiqatan tana masu mai haduwa ala inkari hadhihi alwasila akan inkarin wannan hanya wa addiha da kuma kirga ta min fitani tana daga cikin fitintunu ƙala sheik abdulaziz bin bas allah ya ji kansa malamin malaminmu ne malam abubakar kuma allah ya ji kansa ko kuwa makaho ne ya haddace ƙur'ani da shekara kusan ashirin allah ya jarrabe shi ya ɗauke ganin sai ya zamanto allah kuma sai ya ba shi basira ba irin ta masu gani ba kuma wani abu wallahi karatun da bin ba su yi kyawawan ɗabi'in shi makarimul akhlaqin shi ya fi kyawawan ɗabi'in ya fi karatun shi yawa mutane da yawa wanda suka shiru wasu mutanen banza ne saboda shi saboda kyakkyawan ɗabi'un da yake da shi wallahi mallahu bihim alim wannan shine abin da muke faɗa ma ahli sunna idan muna karantar da addini ya kamata yanzu mu yi kokari mu zama kyawawan ɗabi'un mu fi karatun mu yawa an fahimta kamar yadda kun ga shi ma malam ai yayi kokari wajen kwatanta wannan Allah ya ji kansa kuma matsala ta karatu ta isnadi in ta rikice gashi yana makawo duk wayannan hadisan kab bukhari muslim tirmidhi nisa'i ibn majah abu dawud da muwadda ta malik wai duk hadisin da yake so ja da kai yake ja kuma da isnadi haddathana fulan akhbarani fulan wallahi da kai yake ga ka gani wa qad su'ila 'anil muzaharat an tambaye shi akan muzahara yace ce ara al nisa'iyya wa rijaliyya min al ba bana ganin muzahara a haɗin maza da mata a ɗauke ta a matsayin ita ce hanya don magance matsala akan abu shi yasa za ku ga wannan malaman ƙudwa ne al'allamatul albani usaimin sannan sai bimba. to bimbas ya girma al'allamatul usaimin don al'allamatul usaimin ya yi karatu wajen bimba ya yi amma saboda amana ta ilimi za ka ga daga baya idan matsala ta taso tana da alaƙa da fiƙihu da usulul fiƙihi idan al'allamatul bimba yana nan usaimin in yana nan in an zo da matsala tana da alaƙa da aƙida ya tattauna a kanta matsalar da take da alaƙa da fiqh da usul fiqh sai ce al-alamat usaymin ya tattauna akan da idan matsala tana da alaka da hadisi da ilimin hadisi in Allah alamat al-albani na nan in an wargo tambaya sai ce shi ya kamata ya magana akan ta Allah ya sa mu dace sai yake cewa walakin ni ara ni ina ganin annaha min asbabil fitan tana daga cikin sababba na fitina wa min asbabish shururi tana daga cikin sababba na sharri wa min asbabir rulmi ba'din nasi tana daga cikin sababi na sashen mutane su zalunci sashensu wata addi ala ba'adin nasu bi da haƙƙin da kuma hashe su ƙetare iyaka akan sashi kaga kamar inda a ce ya san yanayin najeriya in aka yi zanga-zanga to da daga nan ne zai gane da gaske gara masu ƙasashen turan da wasu gurare galibi ana yin zanga-zanga a tashi lafiya to mu da wuya a yi zanga-zanga a tashi lafiya musamman yanzu yadda aka shiga cikin fisa atal usuratin nan da kun fito zanga-zanga ba wani kawai zai kalli shagon wani cike da kaya wani ya kabbara ya sufa a ciki kenan daga nan a daka wawa su a yashe kaya an fahimta eh? ba sai ka ga wai rana ba ta da lafiya ko wata sai a fita an fafita da sunan wai wata ta samu matsala kafin me mai biredi yana sai da biredi a gefen titi a wawashe biredi. menene a wawashe mai kaya kuma wai an tafi neman solution wai wata ba ta da lafiya Allah ya kiyaye yace wannan min al-fatawa ash-shar'iyya fil qadaya al-asriyya jam'un wa i'dad Sheikh Muhammad bin Fahad al-Husayn a shafi na da 181 wa ayyadahu Sheikh Ibn Ibn Usaymin a shafi na 182 wa Sheikh Salih wa Sheikh Salih bin وصول الشافعي نتدليل تمانين دعوكو رحمهم الله وكفال الفوزان الشافعي نتدليل تمانين دعوكو والشيخ عبد العزيز الراجهي شافعي نتدليل تمانين دبكو ومعه الشيخ صالح آل الشيخ حفظهم الله الله يتري وإنن معلمه نقوم شاتي مالا يتي ومن الفتنة ومن قتال الفتنة اليوم ينا دقتكين kisa wato yaƙi na fitina yanzu alƙiyamu bil ikhtiyari a tsayar da wasu don kisan gilla akwai bambanci tsakanin mujarradin mujarradinsa shi aliktiyalu a turo wasu su mamaye ka sa kashe ka a lokacin da baka taba tsammani ba irin abin da aka za ka yi malam jafar iktiyal ne shi yasa wani malin yake ce ugutilla mai harabi shekun fadilu zulman wa uduwanin wa zalika ja'faru iktiyal irin abin da aka yi malam albani yana tafiya bai san da mutane ba bai yi tsammani ba a shirya a kashe mutum wannan ikhtiyar ne kisan gilla ne an fahimta to yana daga cikin yaƙi na fitina a samu a dinga sawa a je a yi kisan gilla wasu ko su zo su tsara su shirya su ce a je a je a kashe wani taqumu ba'dul jama'at sashin wasu jama'a sukan tsibi tiyali ba'd shakhsiyat da yin kisan gilla ga wasu mutane allati haka alaiha bil kufri wacce suka hukunci da akanta cewa kafira ce kamar yanzu ai kun ga wayannan masu aqidin yanzu a Najeriya an yanzu sun yi hukunci cewa duk wani wanda ba su ba kafiri ko tunda shi shugaban aya zana ya ce kadiriya kafire ne izala kafire ne ɗariƙa kafire ne kowa kafiri ne haka tun da sun riga sun yi takfiri na mustama'a ɗin to kuma suna iya tsarawa daga can su ce suna so a kashe wani kuma banda zai baka mamaki idan aka yi taro aka ce ana so a kaso wani a lokaci ɗaya sai ka ga mutum sama da ɗari biyu kowa zai ɗaga hannu ya ce shi zai je kashe wani kuma shi bai dama inda zai zo ya kashe ka dan an kama shi an kashe ba matsala ba ne ya riga ba ga wani da aka kama shi ba an ɗaure mai ido an ɗaure shi amma bayani yake yi wai aka ce halin da kake ciki baka ka nadama ya ce bai nadama wai haka wasu annabi ayuwa ma haka suka ta mama <laughs> annabi iliyasu kai na ce ko annabi iliyasu da annabi yusuf ina karanta ha tarihin sha qur'ani yayi jihadi da rigingimu irin waɗannan wallahi alam amma haka yake cewa annabi iliyasu haka shi ma ya yi ta fama da mutane an fahimta to wannan yana ciki an fahimta Kunga da yadda suka koma can daga can ma sai a ce to wani kafiri ne da ka da ko gan shi ko kashe shi shi yasa tuntuna muke faɗa mutane ba yanzu ba duk wani malami alaƙar ka da shi ya koya maka karatu yawa mu ba ruwan mu ba abin da ya dame mu ni ba zan koya ma karatu ban zan koya ma tanis a wani dalili in ta nan za ka yi ka tafi can kulon ka je ka koya a can ka tafi stadium amma in koya ma karatu in koya ma nan zaune dalili ha eh? ba zai yi bayi a gani ta bakin ƙalar ya ce aka kawai don kana neman shirya sai ka bugan in kira ma ya ce dukan ka zan yi wa jayi ya ce neman shirya ai neman ta nake yi <laughs> a gani so da haka duk wata ƙungiya da za ta zo ta addini tana da wasu harakatu sirriya a zuwa ana tunanin ya kamata a fi makamai to billahi laji ka fita cikin ta ba za ta taba kawo ma ƙasa alheri ba bala'i za ta kawo ma ƙasa tun yi malamai sun yi magana akan alharakatul sirriya din nan ƙungiyoyi da za a tsara da sunan jihadi a ɓoye a zo a yi tirenin a zo a sai makamai ba abin da ya dame mu da irin wa'annan ƙungiyoyi ba mu da alaƙa da su malamin mu malam bubakar goma karanta waye? mu ma karantawa muke har malam ya bar duniya bai da alaka da duk abin da yake da alaka da tashin hankali shi yasa nake cewa yanzu kun ga da matsala ta taso yanzu ba gashi nan ba wasu cikin yan ɗariƙu daga cikin su marasa insafi suna ƙoƙarin sai sun jingina alaƙar boko haram da ahli sunna amma sun manta fa wanda ya fara cewa karatun boko haram ne a wannan karnin zazzaki ne ba sannan shi kuma wannan da ake ta rikici akan shi na dugurin nan ya taɓa zama a matsayin ɗalibi ga wancan na zaria amma ba sa dingina da'awar boko haram zuwa ga zazzaki am tare da cewa malaminmu ya fi malaminsu karatun boko don mu malaminmu ya yi karatun boko su malaminsu ko karatun bokon bai ba amma ba sa jingina da'awar zuwa ga wa'ancan wa'anda suka fara ta don zalunci sai su dingina da'awar zuwa ga zuwa ga halin sunan. kuma yanzu cikin abin da nake faɗa manyan nake jira su kunna su yi magana don yanzu 'yan ƙananan yara ne ke magana kan matsala an fahimta yanzu kaga nan ba nan 'yan hakika suka zo suna zagin Allah da annabi ba amma suka ce 'yan hakikan nan ba sa cikin su tare da 'yan hakikan nan suna kiran kansu 'yan tijjaniya ne amma ka taba ganin wani dan boko haram da ya kira kan shi ce shi dan izala ne kowa ya san faɗa suke da ahli sunna karara kuma faɗan da sun kashe kuma sun fito sun faɗa sun ce za su gaba da kashewa amma su suna so a yi musu adalci yaran nan suka ce ba sa cikinsu amma su sun kima ahli sunna adalci sun ce dole suna wa suna cikin me yasa ku ba za ku karɓi cewa yan hakikan na cikinku ba tare da sun zagi Allah da annabi eh su ma suna kiran kansu yan tijjaniya su kuma yannan ba su taɓa kiran kansu yan izala ba kuna so a yi muku adalci amma ba za ku yi wasu adalci ba saboda sun san fitinar zagin Allah da zagin annabi ta fi wannan fitinar don ƙur'ani ne ce wal a ashaddu shirka da Allah zagin Allah da zagin annabi ya fi wannan ta'addancin da nan suke ba nan cikin aka samu wani ce sai ya taka wuyan annabi ba amma kuka ce a yi muku adalci bai cikin ku wanda ya fito ya ɗauki makami ya yaƙe ka ƙarshen kaga baran baran kenan ba ka yi ba shi ko kuma ka ce duk da haka yana cikin mu kaga rashin adalci ne rashin adalci ne eh ai kaga suratul anfali sura ce madaniya amma ka Allah bai ba annabi wannan umarnin ba cewa a iddu lahum masada'atun min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum shi yasa marahil na makka daban marhala ta madina daban lokacin duk da ku ba a tsorafi ba ne babu gwamnati a hannunku to mataki ne na karantarwa da da'awa don kuna buƙatar ma a fahimce ku amma lokacin da da'awar ce ƙarfi ta zauna yanzu gwamnati a hannunku ta yake to ba za a iya kare gwamnati ba dole sai da sojoji to yanzu wannan mataki na a iddu lahum yana nan mastada'atun min quwwatin wa min al khayl shi yasa kaga daga baya annabi har musabaqat dawaki da tsere da harbi da waye ai hadisin muslim ya koya ya ce ala inna quwwata arram karfin ku shine iya harbi karfin ku shine iya harbi karfin ku shine iya harbi a wani hadisin cewa man ta'allama ar-ramiyata summa nasiha laysa min idan ka koya harbi ka iya daga baya ka manta annabi ya ce ba kai ba shi ba shi ba to wannan wanda ya koya kenan yanzu mutum nawa ne bai sai harbin ba ko na gofa ne ba na bindiga ba kuma yanzu a tsarin sai dai idan kawai an gwamnati ta yi sakaci abubuwa sun lalace kamar yadda abubuwa ke faruwa wasu gurare da yau haƙƙin da Allah ya ɗora wa gwamnati na ta kare mutane ta kasa to yanzu dole kuma mankuti na duna malihi ya aiki wani zai kawo maka farmaki ya kashe ka ya taɓa mutuncinka ya taɓa dukiyarka to dole ka yi tattalin iya abin da za ka yi don kare mutuncinka da dukiyarka da ranka wannan shine Allah ya samu dace to shine sai yake cewa la aral muzaharat wa min al fitani wato wa qad yakununa min usulin kafara wanda za su yi hukunci cewa a kashe ta yi ba mamaki suna daga cikin kafirai na asali wa qad yakununa min muslim min usulin muslima ta yi ba mamaki wanda za a ci a kashe yana daga cikin usul na musulmi wa ha'ulahi aksar da haya ahal liktiyali to wa'annan su ne mafiya yawancin wa'inda ake makisan gilla ce fa ammal muslimu fala sabila ila takfirihi min qibalihi da haka musulmi ba wata hanya da ya kamata kawai ka tashi ka ce wani arne ne babu dalili لأن العلماء دومما لم يتوافرون والحمد لله سنانا أم فهمت؟ shi yasa mun sha faɗa muka ce a yanzu akwai buƙatar mutanenmu sai sun canja usulubinsu na karantarwa gwargwadon ɗabaƙa-ɗabaƙa na mutane lokacin da izala ta tashi ce wa'azi farko haka ya kamata ce wa'azin don lokacin shine abin da ya dace da mutane kuma ba don an yi irin wannan wa'azin ba da yanzu an ce maka alloli da annaba a garin kaduna suna nan ba wanda ya san su allah kaɗai ya sani an fahimta to haka akwai kuma bambanci tsakanin alkufuru bil wasfi da kuma alkufuru bil ta'ayi aiki abu kaza wanda yi kafirci ne shine alkufuru bil wasfi shi yasa zamu ga wannan kalmar a Qur'ani Allah ya faɗe ta sama da 300 da wani abu wani wajen sai ya faɗa aikin ya faɗi kafircin wani wajen sai ya faɗi kafircin ya faɗa aikin zai ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zai ce adalla kaga sai da ya faɗi kafirin sannan sai ya faɗi aikin da kafirin suke da haka duk mutumin da kafirtinsa i tabbata to baka da yadda za ka yi shi yasa waɗanda suke zargin ahalus sunna cewa suna kafirta mutane ai su da kansu wancan da ya je kira wancan ruwan ya ce inda annaba zai taku duniya ya dawo daga kabarin shi ya zo nan ya ce a kan shehun sawa sai taka wuyan annabi haka ya faɗa a nan ƙasar aka yi ba kowa ya san wannan to tare da haka sai maka ce to yanzu ku abinda kuke cewa duk taɓar gazar da mutum zai yi inda yana la'ilaha illallah musulmi ina hukuncin wanda ya ce zai taka wuyan annabi ga shi kuma yana la'ilaha illallah su da kansa suka ce to bi lalzi wannan kahiri saboda baka da yadda zaka yi mutum ya ce zai taka wuyan annabi kuma duk da haka ka ce tunda da yana la ilaha illallah shikenan yanzu ko laulayen da ka je kai da lemon alwalar a jikinka kana shigowa masallaci ka zauna baka bushe baka yanka tusa mutane na jin kara sai lokacin sallah ya ce aka rama kallawa bismillah kuma sai yadda su bi ka sallah zai zai ai ba zai yi ba to haka ba zai yi ba dan ka faɗi la ilaha ka zo ka tabka wata kwaba kuma shi kenan mu ci a duk da dai kayi wannan kwabar a kyale ka kana nan a musuluncin ka bai yiwa amma wajen ne. a ayyana mutane to wannan kuma ya kamata ya zama malamai ne ki wa hum ahlu al-isdar misl hadhihi al sune suka cancanta wajen sakin wannan hukunci wa amma haula al amma wa'annan masu kisan fala yurfa'u bihi wala asan ba za ma a daga kai a kalle su ba wa ahkamun hukuncin da suke kal adam kamar babu shi ne لأن الله لم يأمرنا بالرجوع دام الله بأمرتهم بمكوما إلى المجاهيل زواج جاهلين بل ولا إلى طلبة العلم أي كوتا لبن كراتو ولو كانوا من المعروفين كودا كوتا لبن أنسانسو كم كل إنا فدا دك أفد نجي نافدا أتوب نافدا أغانا sannan ina faɗa a wasu gurare ina cewa ku yi ƙoƙari ɗalibai su bambance abu biyu shahara da kuma karatu ba fa duk wanda ya shahara bane yafi kowa karatu ba ka kiyaye wannan ba mamaki kana ɗalibi Allah yi maka wannan jarrabawa Allah ya sa maka karbuwa a idan duniya kowa yana son jin maganar ka to kakka yaudaru ka ɗauka daga lokacin da ka samu ƙabuli wannan dalili ne cewa kafi kowa karatu ƙarya kake wallahi wannan abin da Allah ya faɗa yake wa fauka kulli zi ilmi duk wani mai karatu akwai wani mai karatu a gaban shi haka abin zai ci gaba da tafiya daga ran da ka zo ka ɗauka cewa saboda kawai ka shahara ana sauraron magana ka fi kawai karatu in ka san karatun to ka yaudare kanka ne yaudare kanka kai da haka ba ma wai ɗaliban ba ma jahilai ba ɗaliban karatu yanzu ku ɗauki misali yanzu a ce yanzu wata matsala ta taso mala bakar gumi yana duniya Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yana da rai ni ina nan matsalar da take da alaka da zubar da jinin mutane ko dukiya ko kaza sai malam yi fatawa sai ni a matsayina na dan bana bakwai in yi fatawa tsakani da Allah in duniya da gaskiya magana wa ya kamata a saurara saboda na farko dai idan ka ɗauko shi ka ɗauko na a gidan karatun kaga ba za ka haɗa ba ko na biyu kyakkyawan zato da mutane suke da kanshi akan tsoron Allah ya bambanta da nawa na uku shekarun da yake da shi da experience da goji wadda yake da shi a rayuwa da maya da fa'ika tashi da aka ya bambanta to sai manyan malamai ba fa ma irin su mala bakar ba sama da su malaman irin su bin sai su yi fatawa sai a samu wasu ƙananan yara wanda ba su taka komai a ilimi ba sannan sai ka ga su suke muƙabalantar fatawar da wa'incan malaman su kai ta yaya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba eh ba gani lokacin bin ba yana da akwai sanda aka yarda cewa za a ba da iyanan ya zama shine iyakar ƙasar falastinu da aka tambayi mun ba mai ra'ayinka ya ce in dai za a yadda iyanan ya zama shi ne ƙasarsu sannan ya zamanto da sharaɗi rigingimin da ake an tsaya sannan suna da damar za su yi 'yan sandansu da sojojinsu ya ce su yana yin fatawa su haƙura ta karɓa ko da suna ganin an zalunce su ya ce saboda yadda da cewa nan ne ƙasarsu yanzu su dawo su yi tsarin da ya kamata ya ce shi zai ba su damar ragowar haƙƙinsu da aka raba su karɓo shi kawai sai aka samu wasu matasan malamai suka ta janyo yi falata hinu wata da ila salmi wa an tumul a'launa eh? wallahi suka ta janyo ayoyi ba tare da sanin fiƙin ayon ba kuma sai mutanen suka karkata daga fatawan wa'intan yaran suka kyale fatawan su bin ba tun da suka ƙi karɓar fatawarsu an karɓo abin bar ma hasali ɗan abin da ya rage wanda aka ce da naka ne an sake eh ba shi kenan ba to da haka ba da zafin kai ake yin harkar karatu ba dole ne sai an danga ban al'amura a hankali gabaki ɗaya babin al'amura bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya rigino akan masalihu da mafasidu al'amura da ƙaunin lahi ta'ala saboda Allah ya ce wa'iza za'ahun amuru idan mutane wani al'amari ya zo musu min al'amni na zaman lafiya awal kofi ko tsoro a za'obi sai su ɗauki abin su ta yaɗawa Allah ya ce walau radduhu ilar rasuli inda sun mai da abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila ulil amr minhu zuwa ga shugabanni daga cikin su la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da wa'inda suke tsamo hukuncin da sun faɗa musu ga yadda matsalar ta walau furida da za a farlanta cewa annal muqtalina min as-sinfil akhar ay innahum kuffaru ta wayanda ake masa kisan gilla bangare ne suna daga cikin kafire ne ittifaka mu ɗauka ma haka ne wanda za su je su ce aje a kashe ne. mu ɗauka ma asali kafiri ne ba ma musulmi bane ne an ittifaki babu saɓani akan kafircin mutum malam yace laysa lahum an yaqtuluhu to ba a daidai kun mutane bane suke da ikon wajen zartar da hukuncin lalle annahu min amali awliya al-umur wannan yana daga cikin aikin da Allah ya ɗorawa shugabanni yanzu kaga ai kaman a aikin gwamnati ne yanzu akwai kitimi na jami'an tsaron da idan gwamnati ta lura akwai mutanen da suka zama mata matsala ga ƙasa da 'yan ƙasar kuma ta sun cancanci kisa tana da dama, ko ɗan siyasa ko mai kuɗi ko malamin addini ta kowane ɓangare ta tura ta ce a kaso mata shi kuma za a zauna lafiya ba abin da zai faru ko kuwa amma wata ƙungiya ta tashi ta ce ta halatta jinin wani a kaso wani wannan buɗe ƙofar fitina ne sai ya ce wa ma'alumin abu ne sananne fi jihadi a cikin fiƙihu na jihadi annal musulmina musulmai laukano du'afa'an da za su kasance suna da rauni lam hilla lahum an yatawarradu bai halatta gare su ba su kutsa fiftiyali cikin kisan gillan man yu'dihim wanda ya cutar da su mimman la qibala lahum bihi wanda ba za su iya fuskantar shi ba in nuku kalla misali a makka ai an cutar da annabi da sahabbai ko to bai daga cikin fiqhu na jihadi a lokacin da suke yan kadan saboda cutar wanda ake musu annabi ya nada wasu mutane ya ce to wani ku bi dare ku je ku kashe shi saboda daga ran da aka gano kaga ba su da yawa na farko na biyu mutane ba su fahimce su ba na uku ba gwamnati a hannunsu daga ran da aka gano har aka shekara uku umar ya shiga musulunci shine na hamsin da ɗaya kaga wataƙila an fara shekara ɗaya biyu an riga an san adadin ku shikenan da an fara wani abu aka gane ku ne sai a bi ku shikenan sai a bibbige daga nan kuma da awata riga ta ɗaya shikenan sai ce li'anna hukumar qitalihim domin hukuncin wato ya qassa hukumul qitalil ladhi kana mamnu'an wato hukuncin yaƙi ne wanda aka hana ayyama da sahaba kwanakin da sahabbai suke da rauni wa man fa'ala kana asimin duk mutumin da ana cikin irin wannan yanayin halin da kuke kuna da da'a ya zo ya kafa wata ƙungiya ita aikinta shine kai samami wajen halatta wani a kashe shi a halatta jininsa wannan mutumin ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce hada wasu ila sheikh salih fauzan hafizahullahu faƙila lahu aka ce masa hunaka da'iyatun yadda'i akwai wani mai da'awa fa yana da'awa cewa anna liktiyalati a je awa mutane kisan gilla minin sunanin mahjura wai yana daga cikin sunnonin da aka kaulace aka daina aiki da su yanzu waya hatajju shi wannan mai da'awar yana kafa hujja bi qissati qatl ka'ab bin al-ashraf cewa ai gashi annabi ya tura an kashe ka'ab bin al-ashraf wa qatlul yahudi alladhi tala'a da kashe ba yahudi wanda ya tsinkaye ala auratil mar'atil muslima akan al'aurar mace wata mace ce musulma ta zo za ta sai wani abu wani da yahudi ya sa wani abu ta karkashin kayanta lokacin da za ta daga sani ba tana dagawa sai zamanto ba kaya a jikinta sai tsiraicinta ya bayyana to wannan yana daga ciki wa'anda annabi ya ce sai an kashe su saboda keta alfarma wannan matan ba ma ra'ayikum fadilatuku me ra'ayinku fa ajaba bi qawlihi sai shek fadan ya ansa yace laysa fi qiftati babu wani abu cikin qista na qatli ka'ab bin al kashe ka'ab bin al dalilin ala jawaz al dalili akan halacci akan yi wa mutane irin wannan kisan na gilla yace fa inna qatla ka'ab bin al-ashraf domin shi ka'ab bin al-ashraf kana bi amrin rasul um annabi ne umarni yace aje ayi kuma ku duba ku gani umarnin ai ba a makka ba ne a ina ne a madina ne kuma mun ci madina a kiyaye marhala ce ta a lokacin annabi shi ba malami ba ne kaɗai mai karantarwa malami ne shi a surati ne kuma gwamnati ne shi sai ya ce wa huwa waliyul amri da haka lokacin shi ne shugaba wa ka'abu min ra'iyatihi shi ka'abu yana karkashin kulawar annabi bi mujibil ahad saboda abinda aka yi na ainihin wato alkawari wa qad hasalat minhu khiyanatun kuma an samu ha'inci lil ahad ga warware alkawarin da shi da haka abinda Allah madaukakin sarki yake wato wa innaka su aymanahum min ba'd ahadihim idan suka warware alkawari bayan kun kulla su da shi Allah sai ce faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahu faƙatilu a in matal kufuri da ya ce ku yaƙi shugabannin kafarin da suka warware alƙawarin da kuka kulla da su to wannan umarnin na faƙatilu ba yana hannun ɗaiɗaikun jama'a ba ne yana hannun shugaba ne wali al'amur da haka lokacin al'amarin yana hannun annabi ne shi zai jagoranci yadda za a yi da haka sai yake cewa wato iktadar jawaza qatlihi wacce ta hukunta halaccin kashe shi kaffar li sharrihi saboda kame sharrin shi anil musulmi daga musulmi walam yakun qatluhu bi tasarrufin min ahadin nasi kashe shi bai kasance tasarrufi bane na daidaikun mutane ni ne kawai zan zauna a masallaci in yi tunanin ce ka ina ganin fa wani abin da yake ba daidai bane in ce ɗalibai da wani da wani da wani na muku fatawa ku je ku kaso min wani gobe ko me zai faru ya dade bai faru ba ba a yi sai yake cewa au bi tasarrufi jama'atin ko da tasarrufin wata jama'a minhum daga cikinsu min duni waliyin amri ba tare da izinin shugaba ba kama huwa halin lifsiyalatil ma'arufa kamar yadda yake shine hali na masu kisan gilla aliyu fi a cikin sahar da muke ciki yanzu fa inna hada fauda to wannan hayaniya ne kawai la yaqirru hal islamu musulunci ba zai taɓa yarda da wannan ba lima ya tarattaba alaiha min al madar al azima saboda abin da zai jirantu akan wannan na cuta babba fi haƙƙin islami wal musulmin a haƙƙin musulmin da musulunci kai ka ce wasu abubuwan da ke faruwa a najeriya yanzu kamar sai da aka tambayi malaman nan sannan suke ba da fatawar abin da ke faruwa a najeriya an fahimta wannan ya zo cikin tamyiz zawul fitan na sharafin jihadi wa sharafin fitan na a shek abdulmalik ar-ramadani a shafi na talatin da ainihin wato uku wa ma ba'ada a duk tisarin shadid huwa kitabun muhim fi babihi qawiyun fi maddati dan haka littafi ne da yake da muhimmanci waran gaske gaske an fahimta hadihi kamar yadda ka ga. in shi'a ma suna yin wannan ikkiya abinda suka shirya malam Musa sahabi ke a kashe shi wannan abin da public yaron din da gwamnati wanda ba na ji ba kwanan nan a BBC wai wata kotu ta wanke su an ce a sake su duk an sake su wai ba su yi laifin komai ba ba abin da suke ita kotu ta ce wai har yanzu a gwamnati ba ta kawo hujja ba ba ta kawo dalili ba saboda haka ta sake su ana munafunci a ƙasar nan ana son zuciya a ƙasar nan sai sa Allah ya kawo mutanen da zai zamanto ƙasar ci a gabansu da al'ummarsu ba wani mahaluki ba kuma mun yadda duk da Allah ya kawo mutanen da ƙasarci ke gabansu da al'umma duk wanda za a ɓata ma a ɓata mai don ƙasar ta zauna lafiya shi ne kawai zaman lafiya wai ba su komai ba ba abin da fito har yanzu hoton yana nan na malam musa ta sahabi kuma da ya zo ya gabatar da abin dukkan wanda suka san harkar tsaro sun yarda cewa an ba mutumin da ya karanta ta'addanci ba ba wanda zai iya shiryawa cewa a zo a maka irin wannan kisan kamar yanzu ba. yanzu nan da aka zo masallaci ana karatu kowa ne maka sani eh to an zo ana karatu an ajiye wasu sun zauna gaba da wuƙaƙi a hannunsu ba ba wanda ya sani sannan da suka tashi kamar can sai wani ya zauna can santa nan ba gulob ba ne wani ya zauna nan wani ya zauna nan wani ya zauna can wani ya zauna can wani ya zauna can wani ya zauna can duk inda suka san inda wata wuta take a masallacin sai da aka sa wani ya tsaya daidai santa da haka na farko yana tashi da ya alama sai kawai na nan sai sa abu kawai tuf sai bige wannan gulab wancan ma sai bige kaga masallaci za a dawo duk to haka suka yi suka sami suka daba masa wuka a niyyar su suka kashe shi a ranar rigar malam musa sahabi tun daga saman ta har kasan ta sai da jini ya jika ta da niyyar a kashe shi iktiya kisan gilla kuma yadda suke yi idan kai ɗan kaduna ne in an tashi za a yi kisan sai a je a ɗebo wasu daga sakkwato wasu daga kano sai a kawo su nan su kisan ko in a kaduna za a yi abin wanda za a turo in kana da gasa ne sai a tafi unguwar dosa da wasu unguwanni sai a ɗebo sai a kawo su da gasa su za su yi aiki. in a wata unguwa ne shine za a ɗebo inda suke bakin fuska a da gasa sai a kai su wata unguwa sai su yi aikin haka ake yi kowa ya san abin da ya faru a gyalle su da abubuwan da aka yi na takura a mutane amma yanzu kotu ta ce ba shi komai ba ta sallame su sau da munafancin da ake a ƙasan ta sallame su Allah ya kiyaye mu dai mun tabbatar da cewa addinin nan na Allah ne akwai mishi yawa wanda aka ko mutum yi duk iya abin da zai duk bala'in sai ya bar addinin nan wannan shi to suna yin irin wannan irin wannan kisan gillan a turo wani ya zo ya kashe wani a turo wani a turo su wani a shirya ya zo ya kashe wani sai sa wasu sai su ta bibiyan mu ba abin da muke shirya mu wani kai da baka yadda da kanka ba kai da kake mujirimi mara gaskiya yadda kake tunanin kayi shiri akan wani haka kake tunanin kowa ma yi shiri akan ka shi yasa wannan karatun da ka gani shi kaɗai muke ba ma shiri komai akan kowa in ka ga mun zauna mitin muna tunani ne kawai za a ciyar da wani abu na addini na gaba amma ba ya za mu kashe wani musammato mai kai mana da za mu kashe ka eh ina ruwanmu da kai kai har ka kami samu shi kenan kawai duk na ka gama ana tunanin ya kamata a kashe wani to alama ne cewa kai mara gaskiya ne abin da kake baka da dalili ka fito mana ka faɗa a faɗa mana in ka yadda da abin da kake Allah ya sa mu dace wannan ya yace cewa a hadihi ba'adul halat wannan su ne sashen wasu haloli allati tadkhulul ummatu fiha wata al'umma take shiga a cikin ta fi fitnatin amma a cikin fitina ga mammiya wa qad yulahidul qari'u mai karatu zai iya lura anna ba anna baina ba'dha tadakhulan a sashen wa'annan fitinoni wasu na shiga cikin wata yukhayyalu ilaihi annaha wahidatun wanda zaka iya surantawa cewa kwaya ɗaya ce wa inna ma zakartuha kawai na ambace ce ne ala a akan wannan ta'arifi min ajali tafsiri dan an maka bayani daki daki wa kai la ta fil fil mukhayyala kada ta kasance maka wajen suranta wa aqrab lit tamthili wa kai takun dan ta kasance fil mukhayyal wajen suranta wa aqrab lit tamthili ya fi kusanto maka da misali wa hunaka halatun ukra akwai wasu halayen ma na daban ya arifuha ahalul ilmi wanda malamai suka santa idan tsara'at idan ta bujuro sannan na talatin ashirin da shida daga cikin hanyar da mutum zai tsira daga fitina annazaru fi fil awaqi ka dinga kallon ƙarshen suwa ne ya haifa ka je ka binciki duk wata ƙungiya ta jihadi a duniya da Afirka. wanda mai littafin tamamul minna fi qitalil fitina. idan ɗalibai sun samu lokaci su karanta shi za su ga yadda ya kawo tarihin ƙungiyoyi na jihadi kowace da yadda ta fara da kuma yadda take karewa da aka sanin cewa abu nas da sunan addini da zafin kai da rigima su wane ga yadda suka fara ga yadda suka kare shi zai sa ka gane kai ma in ka fara ba za ka yi ƙarshen mai kyau an fahimta to an nazaru fil awaqi me yasa za mu ga ƙur'ani in ya ba da labari sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil alfa cikin labarin wa'ancan da maka baku akwai abin lura amma ga wa'anda suke da hankali eh tilka min anba'il qura naqsuha alayka minha qa'imun wa hasib Allah ya ce wa'ancan garin da maka akwai wanda mun girbe su akwai wanda mun ba su labarin mun baka labarin su Allah zai ce linusabbita bihi fu'adaka waja'aka fi haka zai Allah yake ba annabi labari dan kawai ya lura da cewa akwai abin lura cikin ba da wannan labarin faman lam yanzur duk mutumin da bai duba fil awaqibi yadda al'amura suka fara akan wasu da yadda suka kare falaysa bi faqihin kwata kwata bai fahimci addini ba walihada saboda wannan ne fa inna min qawaid ahli ilmi yana daga cikin ka'idodi na malami da suke fada dawul mafasidi tun kuɗe banna muqaddamun ala jalbil masalih shi ake fara gabatarwa akan janyo amfani tun kuɗe banna muqaddamun ala jalbil masalih wannan ka'ida ce ta malaman usulul fiqh wannan abun idan an yi shi amfani za a samu to kuma sai a duba bannar da za ta biyo ba idan amfanin da za mu samu bannar da za ta biyo baya daga baya fa amfanin yawa ma haƙura dan amfanin dan bannar ko kuwa za ka ɗauki kuɗinka za ka sa za ka yi kasuwanci za ka samu riba amma asarar da za ta biyo baya ta fi ribar da ka samu ba sai ka haƙura da kasuwancin ba eh ai baka da hankali mahaukaci ne kai Ga kasuwanci za ka yi ka tabbatar idan ka sa kuɗinka za ka samu riba amma asarar da za ta biyo ba ya fi ribar da ka samu kuma ka ɗauki kuɗinka ka sa kasuwanci ai ka za akwai shirme a ciki sai ya ce wani zalika saboda wannan ne kamata kaddama kamar yadda ya gabata ta jidul insana al'alima za ka samu mutum wanda yake malami allazi alamma bi qawaidish shari wanda ya game da sanin ƙa'idodin shari'a wa arafa masajid ha ya san tushen shari'a wa mawari da ha da kuma kowane irin abu inda yake gangarwa huwa saurin nasi za ka same shi shine mafi basirar mutane duk mutumin da ya san ƙawa'in na shari'a da alƙawa'id al da ƙawa'in na usulul fiqh wa a'lamun nasu bil haqqi za ka same shi sune mafi sanin mutane da gaskiya la mafi fil fitan musamman ma a cikin fitina in an shige ta dole sai kana auna masalihu da mafasidu sai ce wa ma za ka wannan ko ba zai yi ba illa ne ma'arifatihi sai idan mutum ya sani bil qawaid al amma li shar'i da ka'idoji na shari'a ga baki daya wali hada saboda wannan ne faqad zakara al allama al muhaqqiq ibn al qayyim fi kitabihi al qayyim ibn al qayyim al littafin sa kuma mai kima wasu na cewa ilamul muwaqqi'ina wasu kuma na cewa asalin sunan alamul muwaqqi'ina ne sunan littafin kenan sanar da waɗanda suke tauƙi'i sa hannu a matsayin Allah subhanahu wata'ala shine ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ya ambaci tis'atan wa misalan matsala guda 99 ya ambata li bayani qa'idati sadd zari'a dan ya bayani akan qa'ida ta toshe kafafan nan wala alla ba mamaki min al-mufid yana daga cikin abin da yake da amfani annan kula min kalamihi mu naƙalto daga cikin maganganunsa fi kitabihi al-mushar wanda ya nuni ilahi zuwa gare shi fi misali ne fakat a misali guda biyu kaɗai wa man sha almazi da wanda ke san ƙari faliyar ji ilahi ya koma littafin ilamul muqina da ya zo kan wannan matsalar ni na bibiyi matsalolin sai da ya ambaci ƙa'ida guda casa'in da zar kamar yadda malam ya faɗa sai ya ce faƙad a ja da wa a fada kuma ya kyautata sannan ya fa'idantar ya kawo ƙawa'id ne za ka ga akwai abin da shari'a ta ce kada a yi asali ba wai don abin haram ba ne sai don hanyar da in abu za ta kai zuwa gare shi ya ce ya ƙula rahimahullahu ta'ala ya ce misalin awwal annahu ta'ala na ha'anin mu'minina Allah ya hana dangane da masu imani fi makkata a makka anin lintisari dangane da ɗaukar mataki bil yadda da hannunsu wa amarahum bil afwi Allah ya umarce su yace su yi afwa wasafi da kau da kai kai na ya yakunu intisaruhum saboda kada ɗaukar matakin su ya kai zari'atan hanya ce ila wuqu ima huwa a'zamu mafsadatin min mafsadatil iqda zuwa ga abin da yake bannarsa ta fi girma akan akan su kau da kai akan abin da ke faruwa wa ihtimalul ɗauke zaluncin da ake musu wannan lokacin maslahasta ta fi sauƙi wa maslahatu hibzi nufusihim wa dinihim da kuma maslahar tsara addininsu da layukansu wa zuriyatihim da kuma zuriyarsu rajihatan alal maslahati lintisari wal muqabala zaka ga cewa za ta koma ne zuwa ga maslaha cewa sai sun ɗauki mataki a muƙabilin wannan da haka wannan ita ce ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin da ya kawo a lokacin halin da annabi da sahabbai suke ciki idan da sun ce sai sun ɗauki mataki sun rama abin da aka yi musu to bannar ba za ta tsaya ma a kan ɗaiɗaikunsu da su suka yi abin ba sai ta koma kan matansu da yayansu da duk wani wanda yake da alaƙa da su da haka yana daga cikin misalan da ya kawo cewa kun ga Allah ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi asali kaga gunki ka zage shi mai matsala dan ka zage gunki eh yanzu shedan ba Allah ya tsine masa Qur'ani bai ce la'anahullah Allah ya tsine amma yanzu ka samu wani bautan shedan din yake bauta ma ya ce shi ne Allah shi tare da Allah ya tsine ma Qur'ani Allah kuma ya ce kakka zage shi yanzu saboda zagin kaga wannan abin da ke bautawa shi kuma zai idan yiwa ya zage Allah yanzu saboda zagin ka zuwa ga abin da wani ke bauta zai ja za zuwa ga zagin Allah sai Allah ya toshe wannan kofan yace wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullah sai su zasu su zagi mai su zagi Allah subhanahu wata'ala yace al-misal thani misali na biyu annan nabiyya kana yakufu ya kasance yana kamewa an qitalil munafiqina dangane da yakan munafikai tare da kuma ku lura fa qur'ani ne ya ayyuhan nabi sai ce jahilul kuffara sai ya ce me wal munafiqina sannan wa gulus alaihim wa ma'awahum jahannam ma a kaunihi maslahatan tare da cewa kasancewarsa maslaha ne li Allah ya kuna zari'a amma a daidai lokacin da Qur'ani Allah ya ce masa wal munafiqina sai annabi ya kani saboda kada ya kar munafikan ya kai ila hanya ce ila tanfirin nasu anhu zuwa ga kora mutane zuwa ga addini wa qauluhum maganar da suke cewa inna muhammadan yaqtulu ashabahu saboda wanda ke waje bai shigo addinin ba shi yana ganin mutane da rigar addini a ciki kai da kake cikin gidan kai kasancewa munafukai ne shi na waje bai sani ba musulmi yake kallon su to a lokacin idan annabi ya dauki mataki na yaƙarsu, kaga mutane daga waje sai su dauka cewa to wannan addinin fa ba abin yi ba ne domin mutanen ma da suka shigo addinin ba kyale sai ba kaga kenan addinin ko ka shigo ba kyale ka za a yi ba gara maka ya zama ka kai a gidi sai ce, fa’in na hadar tsaula domin wannan zancen yujibun nufur yana wato yana wajabtar da gudu da islami daga musulunci mimman da fi da wanda ya shiga cikinsa wa mallam lam da kulfi da wanda bai shiga cikinsa ba wa mafsada tuttanfiri mafsada koran mutane akbaru min mafsadati tarki qatli ta fi mafsada ɓannan barin yaƙinsu. mafsada wato mutane a kore su daga addini a wannan lokacin bannar ta fi girma akan cewa sai an yaƙe su kaga in wani ne ba ruwan shi ba Allah ya ce ai ba to zai ce billahi allazi ko ba ko ba wanda zai rage a addinin ya rantsi da Allah sai ya yaƙe su eh sai yake cewa wa maslahatu ta'alifi maslahar haɗa kan mutane a wannan lokacin a'azamu min maslahatil qatl ta fi girma saboda maslahan kisan kai wanda suke je karatun mu na satin da ya wuce sun san mun tattauna kadiyar abdullahi bin ubay bin salim da ta faru a madina kuma na ce ka karanta dillita littattafan tarihi mutane uku da suka yi wa Nana aisha kazafi da mista na hassanu bin sabi da ɗaya mace duka za ku ga da Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi ne yarmuna almusanati thumma lam ya'tu bi arba'ati fajil duhun samani na jilda annabi ya kamo su ya musu bulala amma abdullahi bin ubay bin salul tunda annabi ya zo masallaci ya tashi yana khutba yana bayani yana cewa sun zargi wani mutum dangane da matana mutumin da kowa ya san cewa ba wani abu da aka sani a kansa sai alheri annabi a lokacin kafin ya gama hudu ba ya ce manya a ne min rajulin balaga azahu fi ahli baiti wa zai ɗaukan mun mataki akan wani mutum da cutarsa ta kai akan mutanen gina a lokacin aka samu wani ɓangaren ɓangaren ainihin wato Hazret ya minki ya ce ya rasulallah in yana cikin mu ne ka ba mu dama sa'ad bin mu'az in yana cikin wa'ancan ne to a lokacin kuma aka samu wani ɗannan ɓangaren ɓangaren ansar shi ma ausu ya minki ya ce ƙarya kake wallahi baka isa ba wallahi ba to daga nan shi ma so wani ya dafa mai to daga nan sai masallaci aka fara hayaniya to lokacin sai annabi ya fara fahimtar matsalar yadda yake kallanta ba haka take ba domin abdullahi bin ubay bin salul ya zama alotsiya lodanja akwai mutanen da suke yadda da yadda shi akwai masu fushi da fushi shi wannan yasa da annabi ya tafi udu ya datsa rundunar da annabi ya tafi ta uku ya dawo da ɗaya gida mutum dubu ne ya kamfaci wani kaso shi ma ya dawo da su gida to kaga irin wannan sai da annabi ya duba maslaha ta tsayar masa da haddi a madina Allah kaɗai san me za ta janyo na bala'i don akwai masu yadda da yadda shi akwai masu fushi da fushin shi kuma wallahi wasu mutanen kirki su har yanzu ba su gane cewa munafiki ba ne ba su san cewa munafiki ba ne kuma sannan kun san ƙabilanci ga laraba musamman a wancan lokacin yana da mugun tasiri amma ko ga annabi yana taka ɗanɗan in yanzu ne kana shugaba ka hango maslaha wani zai ce ai abin ba dan Allah ma ake in dan Allah ake yi ai yadda ya tsayar da hukunci kansu wani shi ma wani ya kamata a ce ya hukunta shi ko kuwa amma Allah da kanshi yace wallazi tawalla kibarahu min lahu azabun wanda ya gidinci girman matsalar ka kyale ne zamu haɗu da shi sai ya tawo lahira wannan yana ciki walakin sai ce liyu'lam annahu la yajuzu sai dai a sani bai halatta ba tarku maslahatar rajiha barin maslahar da take ta riga ta zama tana da rinjali mafsadatin zanniya mutawahima ga maslahar da bannar da zatanta ake sai an riga an tabbatar amma abin da zato ake to bai halatta abin maslaha raji Hama, saboda bannar da zatanta ake yi wahami ake fa inna hada huwa al-wuqu'u fil fitan wannan yana daga cikin afkawa cikin fitina shi ma shi yasa za ku ga annabi ya kalli ɗakin ka'aba ya ce mata ya aisha laula anna qaumuki ba don mutanen ki sababbin musulunta Ya ce, wallahi da na rushe ɗakin bulo bulo na mayar da shi akan asasin ɗakin annabi ibrahim kaga gyara ka'aba abu ne da yake yana da kyau amma lokacin annabi yana kallon maslaha idan ya taɓa ka'aba za ta iya zama sababin da wasu za su samu matsala a imaninsu ya bar ya ga cewa maslahar barin mutane da imaninsu ta fi maslahar sai an gyara ɗakin ka'aba ko da imanin mutane zai samu matsala to irin wa'annan misalan ibnu qayyim ya ka har wajen guda 99 cikin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin da haka zamu tsaya anan sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم wa rahmatullahi wa وبركاته